الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني لنكنو درس حنانياي قل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى معلف رحمه الله أتود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وجبت الله تخنى ديما مندانو غنوي أهين دمانشيا الرحمن الله سبحانه وتعالى آنهن يروان تندنكي الرحيم الله سبحانه وتعالى آنهن كنيندانا أويهن كنيندن كتا يمنا أغلا خانو إنا كنيند كتا يمكيبي الله كيني الله تخنيا الرحمن كيخاني الله تخنيا أدو الرحيم أخاني الله تخنيا owa dini tuku toxoni suya ala toxon ku gara fofo su kudu ganka xu gelli maxan kutonga le muallif rahimahullah ato danga kitabu tawhid ati tawhidun kitabi walakin kitabu tawhid a nusxanin wano ikunga maniri tini wa babun yari watini babun keni fallakeya haqqullah allah haqqenga ala alabid komon kamma amma nuska begin kema khaira kenti kitabu tauhid ati tauhidun kitabi nuska nimpo gabuka ina tini kenyam mukhayi wa qawlullahi ta'ala alo allah diga minga a allah kallangun tengani Wa ma khalaqtul jinna wal ins allati ima jinnanɗo haadamaren men mentaga illa liyabudun maganta ini ike allah bane yabatu إلا كبغير استثناء مفرغ من أأم الأحوال أما نغني كبننتي جنن دو هذا مرمي itage bi ma'ana batiyen bane yada imatage fotanaɗa aga hitinalle allah bane abato subhanahu wa ta'ala كم mu'allif رحمه ati أتوى قوله تعالى ado allah diga kebe ga allah keɓe kallaguntengani walakad ba'asna allah ti wallahi o heyndi fi kulli ummatin ummato be sudi wala ganan kana annati jama dunke be sudi rasulan heyfareya ani ibudullah ina Allah batu wajtanibu taghut ina Allah to bakka hemprandangi idan allahu subhanahu wa taala atoɗananti i heyndi katta ummoto be suya hey fareya kuuɗo ini ike allah baneya batu inan tange bakka hempradangi hiini كم قال رحمه الله أتوى قوله أتعالى على منه سبحانه وتعالى وقضى ربك أنكما أن يعمل لقضاء أو التخنن التخنه اللي قضاء الشرعي أو قضاء الكوني wa qada rabbuka an nga a ta allah tabudu nanti hammaga fofo ne bato illa iya maganta ken alla bane subhana walidain ado saranon pilli ihsanan hana tahon hunda barkata saranon pilliya كم قال رحمه الله أتي وقوله أتي ألو ألا دقامي ألقت سبحانه وتعالى واعبدوا الله خلعل علبتو ولا تشركوا به شيئا خما خفوف ودم منك فعل نكرة في سياق النهي nanti wa'budullah hada allah batu wala tushriku bihi shay'an kama ka fofo dambinne ka allah ya kenga ka toro kono mogo mogo suyi hilla kappe agaro ko mogo mogo suyi anan gollun coragana gima mana agi bonondini wali salik ogan kawa onan pammi ona tawhidin laga oni hara Kudo, onan kato hilla kappen tunu ona kato tangene baka hilla kappe an pakkile nga horo mogo mogo suyi an goto mogo mogo suyi an gama tauhidin alla ntay tangene bakka hilla kappe idan tauhidin kitabu onan mpamidi battenga mogo siri wanan pammi tauhidin kitabun nan kare o da o'kanin da omi sidundi kempale muallif rahimahullah ati wa qawluhu ati aɗo allah digamen ga allah gati qul ati hay farende alayhi salatu wassalam ti taalaw hari atlu ma na honkara hakkam ma hookeɓe harrama rabbukum hakaman gara kemparamonde alaykum hakamma alla tushriku bihi shay'an hamma ha dambin dambinne ka ho ken allah subhanahu wa ta'ala almuhim ko ayani suni talil iga ino nanti hilla kappe amoho maso amanya walisa besugan kawa annallah to bakka hilaka kappe wonni hilaka anan gollon cabonondini sage hilla kappen ana serebe jofa jahannam antaha bakka ila abadin alabidin قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود تي من أراد إبغنا رمون أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم inan payindi katta hayfaren alayhi salatu wassalam katta awasu allati awasu keɓe alaiha khatamuhu attamponga kamma a ibe gana munda inan payindi katta farin wasu farin wasu keɓe bimana attamponga kamma falyaqra'a qawluhu ta'ala akamanna allah digaame keterin ka allah keɓe kallanguntegane allah kan digaame ati aani dingira allahu subhanahu wa agati qul agati farenda annanti tacaalaw khari atlu ma nahon kamma ho keɓe harrama rabbukum a hakam angara mu alaikum haka ma allah ga da hini bini haramu akan ma iga bunni walakin awa gelli ado hooreya ke kenni mani allah tushriku bihi shay'an khamma khafofa fofo ka allah subhanahu wa ta'ala ila qawlihi katta min wa anna haza nanti ke silama hukundo sirati anin killenga mustaqim kille kemmani bimana telengon gani fattabi'u khada ke raga khana batu wala tattabi'u subula khama kha killu misolla khaga mani bimana khaga kumbatta idan silama huki ani mani ani faren killi telengon teyi anganañi batini silama hokki a batu an nan tokkiɗo farenñata battum batten alayhi salatu wassalam farencun nallaga an nan laato bakka bidankillun dammancuyi a tarihani benugo mahallenki ñiñeñahen kam mayi inta sere futunu katta kande killi bane ana seren futunu katta kande kenne kankille ani farencunna alayhi salatu wassalam ولا تتبعوا السبل خمخا كلو مصم من خمخا كلو مصم بطورن كلو مصو انت سرنكا ننكت على الجنة وعن معاذ نحديث لغا بك معاذ بن جبل مخا رضي الله عنه وألا غنادن بك معاذ بن جبل مخا قال معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم A atinyi annabi nyimmen palla maka settanan alayhi salatu wassalam ala himarin haren kamma bimana farenceto haren kamma alayhi salatu wassalam ada muaz bun jabal ta hundi minna i halle haren kamma iga tere killendi fa qala li tinda ya muaz atiya anken muaz atadiri ma haqqullahi ala alibad ati yalo an ga tuba mani khani allah haqqen ga komon kamma wama haqqul ibad yalo an ga tuba mani khani komon paqqen ala allah allah kamma komon paqqe allah kamma allah yimme andanya haqqeya mani bimana idu kamma fotanama kenya haqqeya allah kamala idan komon faƙe allah kamma subhanahu wa ta'ala allah da anda kewtunanya ido kama mani ya? idan mu'az ati intatu komon ni mani bimana allah kamma qulta tinti allahu allah wa rasuluhu adi khefaren a alam iyani gantuyintati tiki. keni be farenga birene alayhi salatu wassalam allah yitini allahu wa rasuluhu alam amma faren pati halle idan an mani allahu alam allah ne agantuyintati kenga qala ken palle farente haqullah allah haqqenga ala alibad komon kamma an yabuduh kenni ina allah batu wala yushriku bihi shay'an in maka fofo dambinna kaho ho allai wa haqqul ibad kaman ka haqqin ala allah allah kama an la yu'azziba man allah nan maka daga yemme nyangan kata ke be la yushrik bihi shay'an aganta fofo dambinna ka paken allai subhanahu wa ta'ala Ƙultu kan Talle Musa Jabalatun ta ya rasu ya Allah haifarai a fala a Bashiru ya da wata salon a nyimsa wasannin take diga kanlangun ya ba kala faren ta a tiya ya faren ta da kalla ta Bashiru kuma haifarain ta da kalla ta yi fa ya takalma ina tuku kama a nani ina da sa wani karta darjanin faren ta da aljanna.